الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi yau darasi na 25 a wannan littafi da muke karantawa na muktasar lata'if al-ma'arif a littafin al-hafib ibn rajab al Allah ya yi masa rahama idan ba manta ba darasi da muka kwana akai shine waza'if shahri shawwal muna karanta ayyuka da ake yi a watan shawwal ayyuka da ake yi a watan shawwal mun karanta farkon wannan bayani da malam yake yi kuma mun tsaya inda malam yake cewa fawaidu mu'awadatu siyami ba'da ramadan fa'idoji na yawaita azumi bayan wucewan wata ramadan malam ya ambaci fa'idoji masu yawa ya ce wa fi mu'awajata ba ba'da ramadan fawa'idu adida cikin komawa da yin azumi bayan an gama ramadan mutum ya yi ta yin azumi to akwai fa'idoji masu yawa ya ambaci ah, matsalar sittu shawwal wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi watan azumin watan ramadan ya bi bayansa da guda shida na shawwal za a ba shi lada kamar ya azumci shekara dukkaninta sannan yin azumi bayan watan ramadan a ya ce kamar wato sunan rawatib ne na sallah kaga in za ka yi sallah ai akwai nafila da ake kafin sallah akwai nafila da ake yi bayan sallah to haka shi ma azumi malam ya ba mu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi da yawa a watan Sha'ban kafin Ramadan sannan kuma yana yi a watan Shawwal ko kuma ya ce mu azumi a watan Shawwal kaga ya zama kamar rawatib kenan zaka yi ibadar azumi kafin Ramadan bayan kai Ramadan zaka kuma yi a watan Shawwal malam kuma ya gaya mana cikin fa'idoji akwai cewa yin azumi bayan watan Ramadan alama ce ta cewa mutum ya samu kabuli a wancan ibada da ya gabatar a watan ramadan ma'ana ibadarsa ta karbu kenan yace annan mu'awadatu siyami ba'da ramadan alamatun ala qabuli mai ramadan yin azumi bayan ramazana ya wuce alama ce cewa ramazana an samu dace abinda ake fata an samu shine takawarka ta inganta ta yarda har ramadana ya wuce kuma gashi duk da haka kana yin azumi sannan malam yake cewa yin azumi bayan wata ramadan yana wajabtar da gafarta zunubai domin ai Allah ya baka taufiki da dacewa ka samu dace kayi azumi a wata ramadana wata mai albarka kuma ka samu yin ibadoji da yawa ya kamata kai wa Allah godiya to godiyar shine ka ci gaba da ƙara ibada domin ita ce alamar godiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yana yawan sallar dare aka ce me yasa yace godiya ga Allah ashe cikin godiya ga Allah akwai mai yawaita ibada saboda ni'imar tawfiki da Allah ya ma dace da Allah ya baka ka samu kai Ramadan kai salloli kai azumi kai sadaka kai aika alkhairi to kaga ya kamata kai Allah godiya godiyar shine ka ƙara himma wajen ibada to sai ce wa minha anna al-a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi shahr ramadan la tanqati bi inqita'i ramadan daga cikin fa'idoji na yawaita ibada musamman azumi bayan wuce wata ramadan shine ayyukan da bawa yake yi al-a'mal allati kana al-'abdu wanda bawa ya kasance ya taqarrabu biha ila rabbih yana neman kusanci zuwa ga ubangijin sa fi shahr ramadan a watan ramadan la tanqasi'u bi inqida'i ramadan ba ta karewa ayyukan ibada dan ramadan ya kare ibadar Allah bata kare ba bal hiya baqiya ayyukan ibada suna nan suna wanzuwa ba'da inqida'ihi ma dama al hayyan bayan wucewar ramadan in dai mutum yana raye to zai ci gaba da bautar Allah saboda ai ba iya ramadana ba ne kawai ake so bawa yi bauta wa Allah eh ramadana ana so ka kara himma saboda albarkar zamani saboda muhimmancin wannan lokaci amma bayan ramadana ma za ka ci gaba da bauta wa Allah domin dama dai bautar Allah ba ta yankewa daga mutumin kirki har zuwa mutuwarsa mala yace qila li bishr an ce da bishr inna qauman yata'abbaduna wa yastahiduna fi ramadan ga wasu mutane suna himma suna bauta a wata ramadan fakala sai bishir yake cewa bi'sal qaumu wadai tir da irin waɗannan mutane qaumun mutanen da la ya'rifuna Allah haqqan illa fi shahri ramadan ba su san akwai Allah ba hakikanin sani sai a wata ramadan ba za su bauta Allah ba sai ramadan ramadan na wucewa an gama bauta sai ya tir da wannan mutane hal kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakhus yawman min al-ayyam a sai ce inna as-saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha ai salihin mutum mutum nagari ne wanda yake bautawa Allah yana ijtihadi a dukkan shekara wato ila Aisha an tambayi umar mu'minina Aisha Allah ya kara mata yadda hal kana annabi alaihi salam yakhus yawma min al manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ibada a wasu kwanaki a rayuwarsa wasu kuma baya yi yana denawa faqalat la tace a'a kana amaluhu dima aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madawami in ya fara aiki baya denawa in ya fara aiki baya denawa waqalat ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إهدى عشرة ركعة ماذا الله صلى الله عليه وسلم كو أوت رمضان كو أوجن رمضان بايا وأنا في لسا في يد ركعة ومشاهدة معنى دا رمضان دا وسوة watannin ينا صلى الله عليه وسلم raka a goma sha وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال manzo Allah sallallahu alaihi ayyukan da yake yi aurat ayyukan ibada da yake lazamtar aikatawa ya kasance yana rama su wanda da yi ba a Ramadan kenan ya rama su a Shawwal ma'ana Ramadan na lokaci ne da manzo Allah sallallahu alaihi yake ibada to uzuri yakan ratsa sai ya samu uzurin da zai hana shi wata ibada to baya barin wannan ibada din sai ya rama ta a watan Shawwal sai ya rama a watan شوال فترك في عام اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وتشكر أذري يا بجرو متى بيتام يا اعتكافي با قوما كرشينا رمضان ود إسابي ثم قضاه في شوال da watan shawwal ishi go sai rama wannan itikafi na kwanaki goma nan wanda bai samu yayi ba a watan ramadan fa takafa al-ashr al-awwal minhu a farkon goma na watan shawwal sai itikafi wanda bai yi ba a goma ƙarshe sai ya rama a goma farko na watan shawwal kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kyale dukkan ibada in ma bai yi ba a wannan wata zai rama a wani wata wa kad taqaddama ya gabata a baya bayani cewa an ummi ta anna kanat ta'muru ahlaha ummu salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi umarni ga mutanen gidanta man kana ilahi qadamin ramadan wanda ake bin shi bashin azumin wata ramadana an yaqdiyahu al-ghada min yawm al-fitr in an yi sallah karama to wace gari ce ta to duk wanda ake bin sa azumi maza ita shi da azumi daga ranar sallah kadai in an yi sallah washe gari ce ta taya mutane to duk wanda yake ake bin sa azumi maza gobe ya tashi da azumin sa da zai rama faman kana alaihi qaza min shahr ramadan duk wanda yake da ramuwar azumi na wata ramadan falyabda bi qada'ihi fi shawwal ya fara ramawa a farkon watan shawwal sai yace fa innahu asra'u li bara'ati zimmati domin yati gaggawa mutum ya sauke nauyin da yake wuyarsa ana bin mutum azumi kamar mace mai al'ada kamar matafiyi kamar mara lafiya to in dai ana bin sa bashi bai kamata ya jinkiri ba ya kamata ya gaggauta biyan azumi malam yace dan me saboda ai ya fi sauki wajen sauke nauyin da yake wuyarsa wajibi ne ake binka bashi ka biya ba shikenan ba ka huta wa huwa aula min at kuma rama azumin wajibi shi yafi fiye da kai ta dawuyi bi min shawwal a ce kai azumin shawwal guda shida din nan fa innal ulama ikhtalafu malamai sun yi sabani qabla al kafin ka rama azumin ka na wajibi na ramadan fi man alayhi siyam mafruḍ game da mutumin da yake da azumi na wajibi na ramadana bai rama ba hal ya juzu an ya tsawa kablahu amla ya halatta ya yi azumin nafila kafin ya rama ramadana da ake binsa ko ba zai yi ba wa ala qawli man jawwaza at-tatawwa qabla al-qada fala yahsulu su siyami sittati ayyami min shawwal akwai malamai da suke ba da fatawa cewa ya halatta yi azumin nafila kafin ka biya wancan na ramadana suka ce ya halatta me yasa suka ce a ah, ai Allah ta'ala a cikin alkur'ani cewa yayi wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda yake halin tafiya ko aka bai da lafiya ya rama a wasu kwanaki iddatun min ayamin ukhra ce aka ayyam ukhra wasu kwanaki to waɗanne ne wasu kwanakin suka ce tun ana gama ramadana har kafin ramadana na gaba ya shigo shine ayyam ukhra suka ce kuma ai ga na Aisha ma an rawaito ba ta rama azuminta da ake bi na Ramadana sai in abana ya shigo na wannan shekarar dab kenan da za a shiga wani Ramadan ya zo a cikin hadisi suka ce a ah, in haka ne mutum ya iya gabatar da nafila kafin ya biya farilla sai ma laifin to ai duk wanda ya bada wannan fatawa fala ya asulu maqsuda siyami sittata ayami min shawwal in aka ce kai nafila alhali ana binka ramadan to ai ba za a samu makasudin da ake so ba na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan wanda ya azumci wata ramadan sannan ya biyo bayansa da kwanaki shida na shawwal kamar wanda ya azumci shekarar yace ai kaga abin da hadisin ya faɗa ta yayi ne man sama ramadan wanda ya azumci watan ramadan to ramadan kwanaki nawa ne 30 ko 29 ko ba haka to mutumin da ake bin sa azumi bakwai tara goma sha ɗaya bai cika ramadana ba sai ya ce bari ya yi azumin nafilar shawwal to ya sama ramadana ya azumi wata ramadana a'a ya je azumci wani shashe na ramadana amma ba duba kuma sunan ramadana baya gaskatuwa sai akan mai kwana talatin ko ashirin da tara kenan makasudin cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal to ba samu wannan makasudin ba in ji malam fala yahsulu maqsudu siyam sittati ayyamin min shawwal illa liman akmala siyam ramadan ba zai samu wannan ladan da aka fadi ba sai in ya kammala ramadana cikakke thumma atba'ahu bi sittin min shawwal sannan biyu bayan bayansa da kwanaki shida daga shawwal faman kana alaihi kaza min ramadan wanda ake bin ramuwa na wata ramadan sun mabada abin siyami min shawwal tatawwa'an sai ya aje wancan na wajibi din sai ya azumi guda shida lam yahsul lahu thawabu man sama ramadan to ba zai samu wannan lada da aka bayyana a cikin hadisi ba na cewa wanda yi azumin wata ramadana summa atba'u bi sittin min shawwal sannan ibiyo bayan sa da kwanaki shida daga shawwal haitu domin shi wannan ai lam yukmil iddat ramadan bai cika adadin kwanakin ramadana kenan ya yi dai wani shashe na ramadana idan ya yi tisu shawwal ai bai samu wannan makasudin ba na cewa za a ba shi lada kamar ya azamci shekara guda kama la ya hasulu liman aftara ramadana li'uzirin kamar yadda mutumin da ya aje a azumin wata ramadana saboda uzuri bi siyami sittati ayyamin min shawwal ajru siyami sana bi ghairi ishkal kamar yadda in mutum bai cika azumin ramadana duka ba ya zo yi nafila na shawwal mala yake cewa ba zai samu wannan ladan da aka faɗa ba a ajiyar siyamin sana ladan shekara ba da zai iskal ba tare da matsalar iskalin da za a ce ba ai bai yi azumin wata ramadana akwai matsala jimala akwai iskal wa man bada bi qada'i bil qada'i shawwal amma mutumin da irama abinda ake binsa na ramadana ya fara biyan shi a shawwal thumma da an a dalika bi ya sitt mai shawwal sannan ya biyo bayan shi ya nufaci biyo bayan wannan da kwanaki shida na shawwal da takmilati qada'i ramadan bayan ya cika biyan abin da ake binsa na ramadan kana hasanan yayi abin da yake mai kyau li'annahu yasiru hina izin? saboda a wannan lokaci zai zama qad sama ramadana ya cika azumin wata ramadana wa asba'ahu bi sittin min shawwal sannan ya biyo bayan sa da kwanaki shida na shawwal ya cika abin da ake bukata ke. wala yahsulu lahu fadlu ah, fadlu siyami sitt min shawwal bi sawmi qada'i ramadan amma wanda bai yi haka ba to ba zai samu falala ba na azumtar kwanaki shida bayan ainihin ramadana li'anna siyama sitt min shawwal domin azumtar kwanaki shida na shawwal innama yakunu ba'da ikmali iddati ramadan sai mutum ya kammala azumin sa ne na ramadana wannan shine ra'ayin da malam ya rinjayar kuma gaskiya a wannan ra'ayi yana da ƙarfi haka ya kamata ya kasance wani wanda ake bin ramuwa a wata ramadana wasu kwanaki da bai cika ba abin da yake wajibi a kansa ya biya wannan kwanaki da ake bin sannan kuma sai ya azumi kwanaki shida a shawwal ko ya cika abin da hadisi ya faɗa ya gaskatu cewa sama ramadana ya azumci wata ramadana kuma sun ma'atba'u bi sittin min shawwal sannan ya biyo bayan shida kwanaki shida na shawwal Allah ta'ala ya ba mu dacewa Allah ya karba ayyukan mu a yanzu yau muna nawa ga shawwal 27 wanda bai yi sitta shawwal ba kuma sai dai Allah ya raya mu badi ya dai samu azumin ramadana amma ya azumci ya samu ladan shekara bai bai an gama da shi a wannan shekarar sai dai Allah ya raya shi badi sai ya yi mutu ya yi in ya yi ba kuma dai ai batun mutuwa ce da littafi bayan mutuwa ko an dai wuce an gama wanda ya yi a yi masa murna wanda bai yi ba kuma a ne masa jaji cewa wannan riba da wannan alkhairi ya wuce shi Allah ta'ala ya yi mana abuwa baki daya al-majlisu tsani mala ce majalisi na biyu cikin bayani na abin da ya kamata mu sani dangane da watan shawwal mala yace fi zikril hajj wa fadlihi wal asri alayhi ambatan aikin hajji da falala aikin hajji da kwadaitarwa zuwa ga aikin hajji in ba a manta ba a tambaya baya malam yi bayani cewa watan shawwal wata ne mai falala dan me dan yana cikin ashhurul hajj watanni da ake niyya na aikin hajji a ciki wanda yake so yi ne aikin hajji tun daga wannan watan shawwal ake fara niyya to saboda haka ke sa malam zai bayyana mana falala na aikin hajji da kuma kwadaitarwa zuwa aikin hajji fi sahihaini malaita ya zo a cikin littafin bukhari da muslim ana bi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace afdalul a'mali mafificin ayyuka imanun billahi shine yin imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah thumma jihadun fi sabilillah sannan jihadi don ɗaukaka addinin Allah sun mahajjun mabrur sannan hajji wanda yake karbabbe wannan su ne afdalu al'amal afdalu al'amal fitan ayyuka a wannan hadisi ya ambata ayyuka guda nawa guda uku na farko yace imanun billahi wa rasuli, imani da Allah da ma'aiki wannan shine mafi kololuwar aiki na kwarai na biyu sai yace summa jihadun fi sabilillah sannan yin jihadi hidima domin ɗaukaka addinin Allah sannan sai ce sun mahajjun mabrur sannan hajji wanda yake karɓaɓɓe hadhihi al-a'mal ath-thalatha mala yace waɗannan ayyuka guda uku tarji'u fil haqiqati ila amalain in ka kalle su haƙiƙanin gaskiya za su koma ne zuwa aiki guda biyu aiki ne guda biyu ɗaya daga cin ayyukan al-imanu billahi wa rasuli imani da Allah da manzansa wa huwa in an ce imani da Allah da manzansa shine at-tasdiqul jazim gaskatawa ta wato gaske kullawa a cikin zuciya al wato kullawa ta gaskiya billahi cewa mutum ya yadda da Allah ya yadda da Allah yayi imani da Allah me imani da Allah shine gaskata cewa akwai Allah gaskata cewa Allah ne mahalicin dukkan bayi gaskata cewa Allah shi kadai shine abin bauta shine imanun billah wa mala'ikatihi da imani da mala'ikun Allah wa bihi da imani da littattafan Allah wa rusulihi da imani da manzannin Allah wal yawmil akhir da imani da ranar lahira shine na farko al'amalu tani aiki na biyu al jihadu fi sabilillah jihadi don ɗaukaka addinin Allah wa qad jama'a Allahu baina hadaini al-aslaini Allah ta'ala ya haɗa tsakanin waɗannan asali guda biyu ginshikai guda biyu fi mawadi'a min kitabi a gurabe da dama a cikin littafinsa ya ambaci abin da ya shafi imani da jihadi a tare a waje guda kamar abu ɗaya kenan imani da jihadi a gurabe da yawa ka kauli ta'ala kamar faɗa Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani hal adullukum ala tijara shin kuna so in shiryar da ku zuwa ga wani kasuwanci tunjikum min azabin alim wanda zai ba ku tsira daga azaba mai radadi tu'minuna billahi shine ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillah sannan ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kuma rayukanku al'aya kaga nan an haɗa tsakanin mai imani da jihadi a waje guda wafi kawli ta'ala da cikin faɗin Allah ta'ala inna malmuminuna ladina amanu billahi wa rasulu mummune na gaskiya hakikanin mummune su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzan Allah sun malam yartabu sannan ba su yi kokonto ba sun yi imani wanda yake na kwarai imani wanda yake wato sun kulla biljazmi a cikin zuciyarsu sun yarda da Allah ta'ala da manzan Allah sun malam yarta mu ba shi ko kwanto ba a cikin wannan wajahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah dan ɗaukaka addinin Allah a cikin tafarkin Allah ula'ika humus sadiqun Allah yace waɗannan su ne masu gaskiya sai yace anwa'ul jihad fi sabilillah shi jihadi nau'i nau'i ne fi sabilillah fal imanu billahi wa rasulih yace imani da Allah da manzon Allah wazifatul qalbi wal lisan aiki ne na zuciya da kuma harshe thumma yatba'u ma amalul jawarih sannan sai kuma ayyukan gabbai wannan shine imani a wajen ahlus sunna fadar kalmar imani akan harshe kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka fada akan harshe sannan ka kudirce wannan ma'ana a cikin zuciyarka sannan ka yi aiki da abin da wannan ma'ana take ainihin nuni zuwa gare shi wa afdaluha mafificin aiki kuma ne aljihadu fi sabilillah jihadi dan ɗaukaka addinin Allah wa huwa nau'ani shi kuma jihadin iri biyu ne afdaluhuma mafificin jihadi jihadul mu'min li aduwwil kafir mummuni ya yaki abokan gaba kafiri wa qitaluhu fi sabilillah ya yaƙe shi cikin ɗaukaka addinin Allah dan tsare addinin Allah fa inna fihi da'watan lahu ila al-iman billahi wa rasuli domin ai jihadi a yaƙi kafirai akwai kiransu zuwa ga imani da Allah da manzon Allah li yadkhula fil iman dan su karbi imani qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace kuntum khaira ummatin Ku wannan al'umma kun kasance mafificiyar al'umma ita ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'muruna bil ma'ruf domin kuna yin umarni da kyakkyawa wa hauna 'anil munkari kuna hana mummuna wato minuna billahi kuna imani da Allah kala abu huraira radiyallahu ta'ala anhu abu huraira da yake bayani akan wannan aya Allah ya kara masa yadda sai yace menene ma'anar ku ne mafifitan al'umma da aka fitar ga mutane a bayan kasa sai yace yaji'una bihim fi salatili saboda kuna zuwa ku yaƙi mutane ku sa su a cikin sarka ku taho da su hatta idkhiluhum aljanna dan ku shigar da su aljanna domin ai shiga musulunci shine shiga ne shiga aljanna shiga musulunci shine shiga aljanna ku musulmi kuna bazama ku je ku nemo mutane ku sa su a sarka dan ku ku zo ku sa su a gidan aljanna wa mil hadithin kaga kenan kun zan wufi bitan mutane kuna ai alheri kuke musu ko ba haka taimakon su kuke yi ku ciro mutum daga wuta daga shirka ku sa shi a gidan aljanna me fi wannan alheri babu to ashe ku ne mafi fitan al'umma tunda aikin da kuke aiki ne na alkhairi kuna janyo mutane daga wuta kuna sa su a gidan aljanna wa fil hadithil a cikin hadisi wanda aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin da Imam bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah yake cewa ajiba rabbuka min qaumi Allah ta'ala yana mamaki irin mamakin da ya dace da ubangiji ta'ala min qaumi daga wasu mutane yuqaduna ila aljanna waɗanda ake kai su gidan aljanna bit salatil a cikin sarka abin mamaki ranar alkiyama wasu mutane ana kai su gidan aljanna amma suna cikin me suna cikin sarka me ake nufi da wannan shine mutanen da ake zuwa ai jihadi a kama su a ribace su a yaƙi a sa su a cikin sarka sannan a taho da su su shiga musulunci sannan su shiga aljanna ma'ana ba zuwa ake ana ba su ruwan sanyi ba ku zo nan ku shiga aljanna a'a a cikin sarka amma ƙarshen inda za a kai su shine ina aljanna to da a sa ka a sarka da ba a sarka ba kai dai in za a kai gidan aljanna ai alheri ne ko ba haka ba a farko kamar abu ne wanda yake mara daɗi amma ƙarshen za ka duba ina za a kai su aljanna to in za a kai su aljanna ku ai kaga su ma dalla da wannan sarka da za a saka a ko ba haka ba fal jihadu fi sabilillah domin shi jihadi cikin addinin Allah dan dauka addinin Allah du'aul khalqi ila al-iman billahi wa rasul kiran mutane ne zuwa ga yin imani da Allah da manzon Allah bisayfi was sinani da takobi da mashi ba'da du'ahim ilayhi bil hujjati wal burhan bayan an kira mutane da hujja da kuma al burhan za a gaya musu ma'anar addini kuma a kira su zuwa ga musulunci dan su imani da shiga aljanna in ba su yadda ba sai a yaƙe su takobi domin mai a shigar da su aljanna a shigar da su musulunci da a shigar da su aljanna وقد كان النبي صلى الله amri manzan Allah أول a farkon da a wasa la yi وسلم أفرقون hata ya tsohu. ƙa'idar da ya bayar shi ne kada a yaƙi mutane har sai an yi mai an kiraye su zuwa ga imani jihadu shi jihadi bihi ta'alu kalimatul iman da shi ne imani yake ɗaukaka da shine imani yake daukaka wa tattafi ruqat al-islam sana addinin musulunci musulunci yake yaduwa a ko ina a bayan duniya wa yaksuru dakhiluna fihi masu shiga musulunci suke yawaita ainihin a idan ana yin jihadi ana yada addini lungu lungu to za ga ana shiga musulunci a ko ina wa huwa wazifatu rusuli wa atba'ihim shi wannan isar da addinin Allah aikin manzanni ne da mabiya manzanni wa bihi tasiru kalimatullahi hiya al da jihadi ne da isar da addinin Allah lungu lungu kalma Allah take samun ɗaukaka. fal da minhu abinda ake nufi da jihadi an ya ad-dinu kulluhu lillah dan addini ya zamo dukkaninsa na Allah ne dan sanin Allah da kadaita Allah ya shiga kowane lungu a bayan duniya wa ta'atu lahu aiwa Allah ɗa'a, kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la kuna fitna har ya zamo babu shirka a bayan duniya fitna ma'ana shirka ma'ana kafirci wa yakunu ad-din kulluhu lillah ya zamo duk addinin da ake a duniya na Allah ne kadai wanda Allah ya yarda da shi wal mujahidu fi sabilillah huwa al muqatil wanda yake jihadi fi sabilillah shine wanda yake yaki litakuna kalimatullahi hiya al ulya khassa dan kalma Allah ta zanto ita ce madaukakiya dan addinin musulunci ya zamo shine ainihin madaukaki wannan usani min aljihad jihad nau'i na biyu na jihadi jihadun nafsi fi ta'atillah mutum ya yaki zuciyarsa wajen bin Allah kama kala nabi alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mujahidu haqiqanin mai jihadi man jahada nafsahu fillahi wanda iya yaki zuciyarsa a cikin tafarkin Allah dan taba Allah to wannan shine haqiqanin mai jihadi وقال بعض sahaba? wasu sashe na sahabbai sun faɗi lamma sa'alahu anil gadu da aka tambaye shi game da yaki cewa wani mutum ne yace ya gaya wani sahabi cewa yana so ya je yaƙi dan ɗauka addinin Allah sai yace da shi ibda bi nafsika ka je ka fara gyara zuciyarka kai jihadi ka yaki zuciyarka faghzuha ka yake ta wabda bi nafsika ka fara da zuciyarka fajahidha kai jihadi akan babban jihadi shine gyara zuciyarka ka gyara zuciyarka ta zama ta bi Allah to kai babban jihadi wa azamu mujahadatin nafsi ala ta'atillah kuma mafi girman jihadi cikin tafarkin Allah imaratu buyutihi bizikri wa ta'a raya dakin Allah masallatan Allah da yin zikiri da salloli da yawa Allah da'a yana daga cikin mafi girman jihadin nafsi wato ka yaki zuciyarka ne ka je kai sallah a masallaci kai jam'i ka halarci inda ake ambatan Allah a masallatai wannan yana cikin mafi girman mai jihadi fi sabilillah ko mujahadatun nafs kalallahu ta'ala Allah ta'ala ya ce inna ma ya'muru masajidallahi kadai waɗanda suke raya masallatan Allah man amana billahi su ne waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akiri suka yi imani da ranar lahira wa aqama salata suka tsaye da sallah wa ata zakata suka ba da zakka walam yakhsha illa ba su tsoron kowa ba sai Allah wa'annan su suke raye masallatan Allah saboda haka mala yace mafi girman jihadi shine ka yaki zuciyarka ta rika zuwa masallaci domin bautar Allah domin zikiri domin sallah domin yin jam'i a cikin jama'a wannan yana cikin mafi girman جهاد النفس والنوع الأول أما نوعي نفركون جهادي من الجهاد أفضل من هذا الثاني شيء ففللا في يد نوعي نبي قال الله تعالى دومين الله تعالى ياتي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله شن ينزو ذاك ميدا سقاية الحاج shayar da alhazai ruwa wa imaratal masjidil haram da gina ɗakin Allah da raya shi kaman amana billahi za ku daidaita shi daidai da wanda ya imani da Allah kamar wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira wa jahada fi sabilillah kuma ya jihadi dan dauka addinin Allah la yastawuna inda Allah Allah ya ce ba za su yi daidai ba ba za su yi daidai ba wallahu la yahdi al adh-dhalimin kuma Allah ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai alladhina amanu Allah ta'ala yace waɗanda suka yi imani da Allah wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka jihadi dan ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu a azamu darajatan inda Allah su suka fi girman daraja a wajen Allah wa ula'ika humul fa'izuna kuma waɗannan su ne waɗanda suka samu babban rabo kaga Allah ya raba gardama ko waɗanda ke tunanin cewa shayar da alhazai gina masallatai shi ne mafi fiti Allah ya ce a'a imani da Allah imani ranar lahira jihadi don ɗaukaka addinin Allah shi ne ya fi daraja a wajen Allah masu yin wannan su ne alfa'izuna masu samun babban rabo wancan ma aiki ne mai daraja mai girma amma wannan ya fi shi wannan ya fi shi malai ce fadlul hajji wa imaratul masajid amma duk da haka aikin hajji yana da falala raya masallatan Allah suna da falala wa kaddalla hadithu abi huraira hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda yayi nuni ala anna afdal amali ba'da al-jihad fi sabilillah mafificin aiki bayan jihadi na muka addinin Allah jinsu imaratul masjid haram shine jinsin raya masallatan Allah bi zikrillah wa ta'ati da zikiri da ambatan Allah da kuma yi wa Allah da'a fa yadkhulu fi dhalika abinda yake shiga raya masallatai akwai as-salatu raya masallatai da yin sallah in an gina masallaci so ake aika zuwa ana sallah a masallaci a raya masallatai da ibada da sallah wa zikir da ambatan Allah karanta alqur'ani zikiri wa tilawa da kuma karanta alqur'ani wal itikaf da kuma yin itikafi tarewa a masallaci dan bautar Allah wa ta'limul ilmin nafi da karantar da ilimi mai amfani wattiba'uhu da sauraron ilimi duk wani yana cikin mai imaratu almasajid raya masallatai kina a ce raya masallaci ba iya sallah ba ce kadai a'a akwai sallah akwai zikiri akwai karatun Alkur'ani, akwai karantar da ilimi akwai halartar sauraron ilimi shi ma yana cikin imaratu a almasajid kuma Allah ya ce inna ma ya ya'muru masajidallahi man amana billahi kadai ba wanda ike raya masallaci sai wa sai wanda ya imani da Allah ashe mai zuwa masallaci don halartar sallah Allah ya mai shida da mai imani mai zuwa halartar jami'i masallaci Allah ya mai shida da mai da imani mai zuwa masallaci don karanta alkur'ani da zikiri mai zuwa masallaci don halartar ilimi don karantar da ilimi duk Allah ya masa da mai cewa su ne masu imani inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi alamar imani shine halartar masallaci don bautar Allah da yin sallah don halartar karanta alkur'ani don koyon ilimi don koyar da ilimi ma da yake wa afdalu zalika bitin haka imaratu afdal almasajid wa ashrafiha wa raya mafi fitan masallatai mafi daukaka wanda yake wa huwa al al-haram mafi girman masallaci da ɗaukaka shine masallacin harami na Ka'aba a raya shi yana cikin mafi girman raya masallatai malaki bi ziyarati wa tawaf mutum ya je ziyara yayi umara yayi dawafi yayi aikin hajji, yayi dawafi falihaza khassahu bi dhikri shi yasa ma Allah ya ambaci wannan masallaci musamman waje da hulil hajji kuma Allah ya bayyana cewa nufatar masallacin Ka'aba domin hajji afdalal a'mali ba'da jihad shine mafificin aiki bayan jihadi a cikin hadisin da Abi Huraira muka karanta a baya bayan manzon Allah ce mafificin aiki imani da Allah da manzo sai yace kuma jihadi sai yace sun hajjun mabrur sannan hajji karɓar, yana cikin mafificin ayyuka yana cikin mafificin ayyuka وفي سيد البخاري يدو أتكلم لتابا سيد البخاري عن عائشة رضي الله عنها دقى أم المؤمنين عائشة الله قال متى قالت تجي يا رسول الله ta tambayi manzan Allah ta ce ya ma'aikin Allah na jihada afdal al'amal mun ga kana bayyana cewa jihadi shi ya fi kowane aiki falala mu ma a ba mu izini mata mu je mu jihadi mana ya ma'aikin Allah tunda dai mun ji cewa jihadi ya fi kowane aiki falala to kuma gashi mu mata ba ma zuwa a ba mu dama mu je jihadi mana kala sai manzon Allah yace lakin afdalul jihadi hajjun mabrur yace sai dai ku mafificin jihadin ku shine hajji wanda yake karbabbe mafificin jihadin ku shine hajji wanda yake karbabbe yani afdala jihadin nisa yana nufin cewa mafificin jihadi ga mata shine zuwa aikin hajji shine zuwa aikin hajji musulunci ba ce mata su dau makami su yi jihadi ba amma abin da aka ce shine su je su yi aikin hajji shine mafificin jihadi gare su وقد خرجه البخاري بلفظ آخر وانا حديث إمام البخاري يرويتوشي دوني لفظي وهو شيني فنم مائكين الله صلى الله عليه وسلم جهاد كنا الحج ياكو ماتا جهاد كشيني كجي أيكين حج وهو كذلك ما ليتكم تبت هكا لمريك وخرج البيهقي وغيره imam al-bahaqi ya rawaito hadisi da wasu malamai min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda marfu'an zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yace jihadul kabiri jihadin tsoho wanda ya girma a shekaru wadda'if jihadin mai rauni wanda yake ba shi da karfi yana da rauni ba shi da lafiya ko yana da rauni na ainihin wato eh, miskini ne yana da wani wato wani rauni a jikinsa a gabansa walmar'a jihadin mace alhajji wal shine aikin hajji da zuwa umra haka ake so duk masu rauni da wanda ya girma shekaru su je su za su je fagen daga su yaki ba saboda suna da rauni sai aka ce su je su yaki a umra da kuma aikin hajji mal yace wa inna ma kana alhajji wal umra jihadan me yasa aka kwatanta aikin hajji da umra cewa jihadi ne li'annahu yujhidu mala, domin aikin hajji da umra sai an wahalar da dukiya sai an sanya dukiya wal nafsa sai an wahalar da jiki wal badana sai an wahalar da jiki kama kala abu sha'sa kama yadda abu sha'sa jabir ibn zaid Allah ya masa rahama al'azzi yake cewa nazartu fi amalil bir yake cewa na duba naga cikin ayyukan da'a fa idza salatu tujhidu al badana dun al mal sai naga sallah aikin jiki ne kadai amma ba ba wani abu a cikin dukiya sallah ba a sa mata dukiya ko ba haka ba aikin gabbai ne sai yake wasu yam kazalik naga azumi ma aikin gabbai ne wal hajju yujhidu ma amma aikin hajji sai an sa dukiya an yi gujiri sannan kuma sai an je da jiki yake fara aituhu afdala sai ga zuwa aikin hajji da umra fi yawan sallah sai ga aikin hajji da umra fi yawan azumi domin shi ya hada biyun duka ya hada biyun duka وقد اختلف العلماء malaiti malamai sun yi saɓani fi tafzir al-hajji tatawwan ala sadaqa cewa shin wanne yafi falala aikin hajji ta dawu'i ko kuma bayar da sadaka na wannan dukiya wanne yafi falala fa minhum a cikin malamai akwai man rajja al-hajja wanda yace a'a aikin hajji yafi falala yafi sadaka falala kama kala tawus tawus ibn kaizan Allah ya masa rahama wannan shine ra'ayinsa da Abu Shaza wannan shine ra'ayinsa wa qala al-hasan aidan wa qalahu al-hasan hasan al-basri shi ma haka yake aikin haji ya fi sadaka falala wa minhum cikin malamai akwai man rajja sadakata wanda yace a a sadaka ta fi falala wa huwa qaulun nakhai babban malami ibrahim an-nakhai wannan shine ra'ayinsa wa minhum cikin malamai man kala akwai wanda yace in kana samma rahimun muhtaja wato ya raba tsakanin ya ya dora ya auna dangane da aikin hajji da sadaka bai ce ba aikin hajji kadai ya fi falala bai ce ba sadaka kadai ta fi falala sai ya ce mu duba mu gani kowane yana iya zamowa yana da falala a wani lokaci wanda zai fi ɗayan ba mutlakan ba ne an gane ko ba wai saki ba kaidi a ce a'a aikin hajji kawai koyaushe ya falala ba ko kuma a ce sadaka koyaushe ta falala a'a mu duba mu gani in kana san rahimun mutada aw zamanu maja'a in ya zanto kana da dangi kana da dan uwa ko yan uwa mabukata kai wanda zaka je aikin hajji kana da yan uwa mabukata ko kuma ana zamanin yunwa da bukata talauci yayi katutu cikin al'umma fasadaqatu afdal a wannan lokaci sadaka ta fi falala fiye da zuwa aikin hajji na nafila fiye da zuwa umra ta nafila wa illa amma idan lokacin yalwa ne kai kuma ba ka da wani cikin dangi mabukati falhajju afzal to hajji shi ya fi wa hada nassu ahmad wannan shine abin da aka rawaito daga imam ahmad nassin abin da ya faɗa ya kuke ganin wannan magana eh ko shakka babu ita ta firin jaye dan ya haɗa dukkanin biyu kowane da lokacin da ya dace kuma wannan shi addinin musulunci haka yake duba ya auna yanzu ka duba halin da muke ciki za ka tadda wani mutum yana da yan uwa mabukata cikin kunci yanzu kuma kafin ka je umra ka dawo sai ka kashe mafi karanci miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi ma zai wahala a kai ka umra saboda banda hidindimin wane ne in ka dawo ma daga umra sai an killace ka ka zauna kwana bakwai duk dare ɗaya dubu ashirin da biyar ko fiye da haka a hotel so bakwai dubu ashirin da biyar so bakwai duk kwana ɗaya wannan mafi sauƙi kenan za a za a killace kamar ake cewa irin wannan abin da suke faɗi ko za a yi isolation za a saka a killacewa in ka zo sai an aje ka kwana bakwai ba za ka shiga gari ba za ka biya duk dare ɗaya dubu ashirin da biyar ko fiye da haka sannan sai an maka gwajin corona dubu hamsin ka fa dawo daga aikin haji ko umra ka da daga umra fa ba a ka gama yanzu yanzu ka zo gida kafin ka tsallaka sai ka kashe wannan dukiyar sannan kuma ka duba halin da suke ake ciki tabbas ba za ka rasa wani dan uwanka dangin ka da yake cikin bukata ba kuma kowane an bayyana falalarsa a cikin ainihin addinin musulunci to amma abin mamaki mutane ba sa fahimta kuma wanda zai je umarar nan fa ya je so ashirin ko so goma sha bakwai ya je so ashirin da biyar amma sai ce a ne umara zan yi to alaji duk kudin da za kashe ga yan uwanka tana bukata ga ka tana cikin halin kunci ka taimaka mana ta ba ruwa na to ya nuna kenan ba dan Allah aka je ba kuma dama aikin da ba ai don Allah ba shi kenan iyakarta kenan ya je yawon bude ido amma aikin lada ko ɗaya Allah ba zai shi ba in ko dan Allah ne to ga abin da ya dace ga abin da ya kamata abin da malamai suka faɗi وفي الحديث الصحيح يذو أكن حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajj karbabbe babu takayyar da za a yi wa bawa illa gidan aljanna wa sabata anhu ya tabbata daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce Manhajja hajja hadha wanda ya je hajji dakin Allah falam yarfus bai ba tsaba walam yasuk bai fasikanci ba kharaja min dunubihi zai fita daga cikin zanubansa ka yaumi waladatu um kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kina aikin hajji aiki ne mai girman lada aikin dai da za ka je ka dawo ka zanto kamar yau aka haife ka aiko ko shakka babu babban aiki ko shakka babu aiki ne mai girman lada to menene alama na aikin hajji mabrur karbabbe malaita alamatul hajji mabrur yaya za a gane aikin hajji mabruri malaita fa maghfiratu dhunubi wal hajji ya fi dhunubai saboda aikin hajji wa dukhulul janna bihi da shiga aljanna dalilin aikin hajji murattabun an dora shi ne ala kaunil hajji mabruran akan cewa hajjin sai ya zanto mabruri wa inna ma kunu mabururan aikin hajji baya zantowa mabruri illa bi ijtimai amrayn nufi? sai da haduwar abubuwa guda biyu a ciki ma abu na farko al-ityanu fihi bi a'malil birri ya zanto aikin hajjin an cika shi da ayyukan da'a an je aikin hajji an yawaita aikin da'a a ciki walbirru yutlaqu bi ma'anayni kuma shi albir domin ya ce alhajju almabruru hajjin da aka cika shi da aikin birri aikin da'a shi kuma aikin da'a albir ana faɗin shi ne ga al'amura guda biyu ahduhuma ɗaya daga ciki bi ma'anar ihsan ila nasi kyautatawa mutane in an ce albirru yana da ma'ana guda biyu ma'anarsa ta farko shine kyautatawa mutane shine albir kama yuqalu kama yadda ake faɗe ana cewa albirru wasila sada zumunci da kyautatawa shine albirru wasila wa bidduhu akasin wannan shine al'uquqa yanke zumunci wa fi sahih muslim ya zo a littafin sahih muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama anil birr an tambaye shi aka ce menene birri sai ce albirru husnul khuluqi albirru shine kyawawan dabi'u wa kana ibn umar abdullahi dan umar Allah ya kara masa ya kasance ya kula yana cewa innal birra shay'un hayyin ai ma'ana bir din nan abu ne mai sauki yace wajhun taliqa ma'anan albir ka saki fuskarka ga dan uwanka in kun haɗu kai masa murmushi wa kalamun layyin da zance tattausa kai wa dan uwanka magana tattausa mai kyau shine albir Injiwa abdullahi dan umar haka ya fassara albir wa hada yuhtaju ilayhi fil hajj kathiran kuma sakin fuska da kyautata wa dan uwa faɗin magana mai kyau ana san shi da yawa a cikin aikin hajji a ani malati abin da nake nufi mu'amalatan nas bil ihsan wanda ya je aikin hajji ya yi mu'amala da mutane da kyautatawa bilkauli qawli wal wajen magana da wajen aiki ba ba'dhum wasu malamai suka ce inna ma miyar safaru safarar da larabci ana cewa bulaguro a tare shi as-safar ko to me as-safar me yasa aka cewa bulaguro safar sai ce li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal ma'anan as-safar shine yayewa shine bayyana haske yanzu idan asubahi ta yi alfijir yana ketowa ya ratsa duhuwar dare ko duhun dare ke ratsa ko sai hasken alfijir ya yi ne ya keta ya bayyana ko ba haka ba shine ma'anan asfara fi rana ta haska duhun dare shine ma'ana asabar to sai aka ce me yasa aka ce wa bulaguro da larabci asabar aka ce saboda yusfiru an akhlaqal arrijal mutane ba ka gane su sai in dalilin bulagu ya haɗa ka da mutum in kuna zaune da wani zaman ku ana gaisa ana sai ina gaji a har yanzu baka san shi ba saboda haka in aka zo aka ce maka salamu alaikum da Allah malam ka abu na ganka kamar ka san wani don Allah ya zo neman aure wajen mu ko ya zo neman rance da Allah me zaka ce sai ka ce kai ai wallahi rigima ta farko muke da shi a wani. ai a sahun gaba sallar asubahi ba ta baya rasa ta wala iya sanya zanyi na ka ai mutumin ba dama ne kullun sallah sai a ce malam ka abu iya abin da ka sani kenan ya ta ah, baka san shi ba wallahi baka san shi ba ka bari sai kun yi bulaguro daga nan zuwa aba ko zuwa kwatano ko zuwa lagos ko ko zuwa togo ko zuwa ghana ko to in kun yi tafiya sai aka ce malam ka abu ya ko wani ta a wani ai mutum ne daga nan har zuwa kwatanan muka je muka dawo ai wallahi ban ga abin abin aibi a tare da shi ba tun da muka kama tafiya muka hau mota ga sakin fuska ga miƙawa ga dan uwa ga taimako ga ga sadaukarwa duk abin da za a yi shi zai abin nan duk alheri ba a sani sai in dalili ya sa kun yi tafiya da mutum amma sahun farko kyale shi da wannan sai eh, ta sahun farkonsa in ka yadda kai wa mutum shaida aure ko bashi a sahun farko to wallahi za a gani za a dawo ka ko a ce kai da muka zo neman shaida mun yarda shi da kai mana shaida to ai dai abin da na fari sau ce sahun farko bashi a ka bari dai koyi mu'amalar kasuwa sha'awa ne mun yi kasuwa wallahi lafiya lau a to wannan ka iya shaida bashi a wani mun yi bulaguro mun yi tafiya na ga abin mun zauna to wannan ka iya mashe da aure amma da tsawon farko ba ita ce shi da aure ko ba da rance shi ne malai ke cewa shi yasa ma larabawa suke ta safaru safara lanu yusfir dan yana yayewa yana bayyana akhlaq rijal haqiqanin mazaje haqiqanin ɗabi'ar mutane ba ka gane ta sai in dalili ya hada ku ko kai tafiya wa fil musnad ya zo a littafin musnad na imam ahmad an jabir bin abdullah daga jabir bin abdullah Allah ya kara musu yadda. an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabin Allah ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna haji mabruri babu takayya sai gidan aljanna kalu suka ce yama ikin Allah wa mabirul hajji ya rasulullah menene alhajjul mabrur me ake nufi kala sai ce is'amu sa'ami siyar da abinci wa ifsha'u salami da daidaita sallama ciyar da abinci da daidaita sallama kaga alhaji mabrur ana nufi in kai tafiya cikin mutane a lokacin aikin hajji to mutumin da yake hajjinsa ya zanto na kwarai shine wanda guzurinsa ba na shi kadai bane an gane ko yana ciyar da mutane yana alheri yana taimako a halin bulaguro kai ko ka san halin bukata kenan an bar gida an yi doguwar tafiya wani yana cikin halin dama guzurin baya ko ba haka ba in an je duk inda aka je ko wace a ah, kubar abin abin nan ku bari ni zan abin nan a ba da abinci do a baya sai ya biya a shi wannan shi eh, baya abin a ba damuwa ba damuwa abin nan yace a ba da abin a ba da ruwa a yi hidima da yake to kaga wannan yana cikin alhaji almabru wanda yake hidima ga yan uwansa sai yace wa ifsha'u salam da kuma sakin fuska da hakuri a lokacin da aka yi tafiya wa fi hadisin akar a wani hadisi wasibu alkala da kyakkyawan magana yana cikin mai alhajju almabrur wato ila sayyid ibn jubair an tambayi sayyid dan jubair ayyul hajji afdal wani hajji yafi falala kala yace man at'ama at'ama wa kaffa lisanahu wanda ya ciyar da abinci kuma ya tsare harshen sa gabarin cutar da mutane wannan hajjin ya zama mabruri hajji karbabbe wa min ajma'i qitalil birri yana cikin mafi girma mafi tattarowar ayyukan birri da'a alladhi yahtaju ilayhi alhajj wanda alhaji ke bukata ma wasa bihi annabi alayhi salam abinda manzon Allah yi wasiya yayi wasiya ga Aba Jurai al wani sahabi sunan shi Abu Jurai al-Hujaimi manzon Allah yi mai wasiya fa kala manzon Allah yace da shi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka rena aikin alheri aikin ma'rufi walau an tufriga min darwika fi ina'i al-mustasqi aikin alheri baya kaɗan ko da kuwa in an je ɗiban ruwa a rijiya ka ɗebo ina da guga kana da guga sai na jefa tawo gugar kai ma ka jefa taka da na janyo ruwa kafin ka janyo na riga ka janyowa a madadin in zuba a nawa abin zubi sai ne ne sai na zuba a naka walau an tufriga min dalwika fi ina ilmustasfi ka gani ai duk wanda ya debo ina ya kamata ya zuba a nashi mazubin a nashi abin zuba to amma kai so kake da dan uwanka itika dan yayi farin ciki kuma in an ce rijiya kar ka manta ba irin ta nan ba irin ta inda babu ruwa kowa bukatar sa ide ba sai kai kai kai me ka ba wa dan uwanka kai izari to wannan aiki ne na kwarai kuma ba a rena ladan da zaka samu sai yace walau an tu'tiya silata alhabib ko da ka ba mutum igiya ne mana karkare na wani mutum yana nema zai daure abin nan sai ka ah, ga igiya daure karkare na aikin alheri ko da igiya ka ba mutum ya ɗaure kayansa walau an tofiya an na'ali ko da mutum ne ainihin hancin takalminsa ya tsinke sai ka taimake shi ka ba shi ko ka taimaka masa ka gyara masa wannan ai ba wani abin kirki bane kana ganin kamar abu ne mai sauki manzo Allah ce karkare na wataƙila Allah i baka lada mai girma a dalilin wannan walau an tunahiya shay'a min tariqin nasi yu'zihim ko ka kawar da wani abu a hanyar mutane wanda zai cutar da su walau an talka akhaka wa tuka muntariq ko ka game da dan uwanka ka sakan masa fuska walau an talka akhaka almuslim fatasallima alaihi ko ka game da dan uwanka ka ce da shi assalamu alaikum kai mai sallama walau an tu'nisa alwahshana fil ardi ko kuma ka ɗebewa wanda yake cikin damuwa kewa wani mutum yana cikin wata damuwa yana cikin ɗimuwa sai ka taimake shi alwahshan wanda yake tafiya a cikin daji sai ya rasa hanya ko kuma makaho yana tambaya duk Allah ina zan yi abu kaza ko bako ya shigo gari ka fahimci ya shigo yana abin nan cikin ɗemuwa kace Allah ya gafata malam ne kake nema yace wallahi bako ne waje ka zace ka kai shi wajen kace ga inda abin yake ka riƙe hannunsa har wajen ka ka taimake shi ka ɗebe masa kewa ko ba haka ba to in kai wannan aiki ne na alheri kuma duk za ka samu lada ina ga zamu dakata nan saboda lokaci insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu tashi a wannan hadisi Allah ta'ala ya amfana da mu abin da muke karantawa Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ta'ala ya ba mu albarka da arziki ya ba mu damuna mai albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah